a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asabar ɗaya ga watan sha ɗaya watan zulƙada jarara na sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai, wadda ta dace da sha takwas ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara shida, muna cikin kitabu talaq littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko na ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun. muna babi na biyar babin fil'ila'i wa'ati zalin nisa'i وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهر عليه wato babi da yake magana akan ila'i da kuma ya na mata da ba su zaɓi da fadar Allah wa yin ta zahara alai mun ji hadisi na ɗaya a cikin wannan babi na talatin a cikin littafi na dubu da ɗari hudu da saba'in da tara a asalin littafi yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na talatin da ɗaya a wannan littafi na biyu a wannan babi na dubu da ɗari hudu da saba'in da tara a asalin littafi da fata Allah ke muke mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce haddasa na harun bin sa'idin al'aini قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني ابن دلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال عبيد أم حنين عباد الأباد شوياج عبد الله بن عباس ينا فدائتي مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية na zauna tsawon shekara guda ina son tambayi umar ɗan al-khattab game da wata aya fama astatiwa na sa'alahu amma na kasa tambayarsa haibatan lahu saboda kwarjini da yake mu hatta kharaja hajjan har sai da ya fita domin aikin hajji fa kharajtu ma'ahu sai na fita tare da shi falamma raja'a lokacin da ya dawo daga aikin hajji haji fa kunna bi ba'd at-tariq muna kan hanya adala ilal araki li hajatin lahu sai karkata abin hawansa zuwa wurin bishiyar al'arak ainihin eh, abin nan wato bishiyar ta zargade saboda ya biya wata bukata sa fawa kaftu lahu sai na je na tsaya don yi masa gadi hatta faraga har sai da ya gama sun masirtu ma'ahu sannan na to tare da shi فقلت يا أمير المؤمنين سنة يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرات تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ودن ماتا بدابيوني سكهدي كي جمنزان الله صلى الله عليه وسلم دقتكم ما تنسى فقال في عمر بن الخطاب تلك حفصة وعائشة أي أيوة وطن حفصة تيد عائشة ƙala abdullahi ɗan abbas ya ce faƙultu lahu na ce da shi wallahi in kuntu lauriru a nasa laka an haza munzu sana ya ce wallahi na kasance tsawon shekara guda tun shekara guda nake son tambaye ka game da haka fama astati'u haibatan lak amma na kasa saboda kwarjini da kake mun ƙala sai umar ya ce da shi fala ta fa'al sake yin haka ma zananta anna indi min ilmin fasalni anhu duk abin da ka san ina da ilimi game da shi ka tambaye ni karka yi ɗarɗar fahim kuntu alamuhu akhbartu in azatanka na sani ka tambaye ni to in na sani sai in sanar da kai baka labari an gane ku kala abdullahi dan abbas yace wa kala umar umar yace wallahi in kunna fil jahiliyyah wallahi mun kasance a zamanin jahiliyyah ma na uddilin nisa'i amra ba ma ɗaukar mata a bakin komai hatta an zalallahu ta'ala fihin na ma'anzal har sai da allah maɗaukaki ya saukar da bayanai game da mata abin da ya saukar na hukunce-hukunce da suka shafe shi wa kasama lahunna ma kasam kuma ya ba su rabo na gado abin da ya raba ya ba su datan mata a. in su aka mutu aka bar su su ma gaje su ake ba wai a ba su gado ba an gane ku amma Allah sai zo ya ba su gado kaga ya kamata mata musamman na wannan zamani su dinga sanin irin waɗannan bayanai don su san gatan da musulunci yi musu kaga tsofaffin mata a nan suna ta sarauniyar ingila ita ta sa aka ba su gado a ba sarauniyar ingila ta sa aka ba ku gado ba musulunci ne sa aka ba ku gado to sai dai ku sani cewa an samu sauyin yanayi gargajiya da al'ada da mugunta irin ta malaman bid'a ta sa mai da ku baya abin da ya faru kenan amma musulunci shine ifara baku gado ifara baku fara cewa baku kaso kuma ga Umar yana ga mana zamanin jahiliya ba dauki mace bakin komai ba sai da musulunci ya zo sannan aka mai da ita wata ba kuma har yanzu a duniya ko mutanen da mace a wajen in kana jin sharri ne ake sa sharri suka ce mace ita ce sharri karka je da nisa daga kasar indiya haka su suka ce in baka san me ake cewa sharri baka kalli mace mace ita ce sharri har yanzu wannan ita ce aqida su an gane ku Allah ya sauka ƙala umar dan bai ce, fa ma ana fi amrin atamiru ina cikin wani al'amari da ya taso min ina yin shawara game da shi ifqalatin iqalat limraati sai matata tace da ni umar law ta kaza wa kaza to ai da kaza kai da kaza kai fa qultu laha sai nace da ita wa malaki anti ma hahuna me me hada kifi da kaska na me me naki a ciki da kare zai yi gudun layya me me naki a cikin wannan abin da ya ta? mijinta ne fa uban 'ya'yanta uwar 'ya'yansa wai ga wani abu yanzu ya taso masa yana shawara ta sa baki ce wai me hada ta da magana me hada ta da ita an gane ku wa ma takallufuki fi amrin uriduhu menene isa kika sa hankalinki a cikin abin da nake sanyi har zaki wani karambanin bani shawara fa qalat li sai matar ta tace da ni ajaban laka ya ibn al-khattab tace kai kam dan al-khattab abun lamarin ka akwai ban mamaki ma turidu an turaja anta kai baka son a tattauna da kai wa inna ibnataka la turaji'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali ga yarka can kai tana zuwa tana tattauna da manzo Allah su yi sa'in sa su yi sauyin yawo ba wai ta bashi shawara ba ya ce eh ta ce a? hatta ya zallu ya zalla yawmahu ghadban har i zamanto yini guda manzo Allah yana fushi saboda tattauna da suka yi saboda sa'in sa da suka yi yanzu Umar an kwanto masa ruwa ke ko shi nan ya gida ya ce matarsa ba za ta bai shawara ba ga yarsa ta kuma a wani gida ita kuma tana zuwa tana ja in ja tana tattaunawa tana tantankawa tana musayar yawo da mijinta ƙala umar umar ya ce hudu rida'i sai na ɗauki gwadona na laga sun ma'afurri makani take na fita hatta a dukula ala hafsa ban za mai ko'ina ba wajen hafsa faƙultu da sai da ita ya bunayya ya ke yata in na kila turaji'i na rasulallah sallallahu hatta ya zalla yau mahu waye gaskiya ne kikan yi musayar yawu da Allah ki fusa ta shi yi ne yana fushi faqalat hafsa ta hafsa ta ce wallahi inna lanuraji'uhu sai ta yi ba ni kaɗai ba ma wallahi duk matansa muna yi masa hakan yanzu ya samu attestation kenan ya an tabbatar masa da abin da ake aka faɗa e yana faruwa Faƙultu umar dan khattab sai yace sai nace ta'alamina anni uhadhiruki uqubata allahi wa ghadab rasulihi kin sani ina yawan yi miki gargadi ki kiyayi uqubar Allah ki kiyayi fushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya yace yake yata la ya gurran nake hazihin lati kad a husnuha wannan da kyanta yake rudarta wa hubbu rasulillahi sallama iyaha da abinda ta gani na irin matsanancin so da manzo Allah sallam yake yi mata kar ya rude ki ki ce zaki daka rawarta kya rasa karbin daka taki sun makharajtu umar yace sannan na fita hatta adkhula ala ummi salamata liqarabati minha har na shiga wajen ummu salama saboda dangantaka da ke mu da ita fakallamtuha sai ne mata magana game da wannan matsala kuna tattauna da manzon Allah ku yi musayar yawo da shi ayi ba ta kashi har yi ne yana fushi faqalat li ummu salama sai ummu salama tace da ni ajaban laka ya bin al kai kan umar abin naka akwai ban mamaki kadda halta fi kulli shai, komai sai ka shiga cikinsa yanzu nan za ka zo ka shiga cikin sha'anin gidan manzu Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tabtadiya an tadkhula rasulun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jihi. yanzu ma gashi kana ƙoƙarin sai ka shiga tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da matansa abinda ake a gidansa sai ka sani ko sai ka shiga ka yi magana ƙala umar ɗan fata bai ce fa'afadatni afzan kasaratni an ba'adu ma kuntu ajilu sai wannan magana da ta gaya mun sai ta danke ni wata irin danka ta sa ta kwance min hadda gaburan wani abu da nake tunanin ma zan aikata fakharatu min indiha sai na fita daga wajenta ya fita daga wajen nana ummu salama wa kana li sahibu min al ina da wani aboki daga mutanen madina wa ka wa kana li sahibu min al-ansar idza jibtu atani bil wannan abokin nawa ya kasance idan ainihin bana majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi zai zamanto ina nan sai zo min da labarin abin da ya kasu faru a wannan rana wai idza gaba kuntu ana atihi Bilhabar idan shi kuma baya nan to ni kuma sai zo masa da labarai da bayanan abubuwan da suka faru a wannan rana an gane ku wa nahnu hina ta hawafu malikan min muluki gassan a wannan lokacin muna jin tsoron wani sarki daga sarakunan gassan wanda ita zai zo iyaƙe mu zukira lana annahu yuridu an yasira ilaina an gaya mana ina so zai zo ikawa mana hari faƙadimtala na minhu saboda haka muna cikin hali na jin tsoron ainihin zuwansa fata sahibin ansar a ansariyu ya dukkul ba sai wannan aboki nawa mutumin madina izo yana ƙwanƙwasa ƙofa ƙwanƙwasa mai tsanani wa ya ce ifta ifta buɗe buɗe faƙultu sai na ce ja algassani wannan sarki na gassan ya zo ne faƙala a shaddu min zalik sai ce abin da ya zo a ya fi wannan tsanani rasulullah su sallam azwajahu manzo su sallam ya nisanci matansa fa sai na ce ragima fi hafsa wa aisha hafsa da aisha sun shiga uku thumma akhudhu taubi sai na ɗauki tufafina fa na fita hatta ito. har sai da na je gidan manzo su sallam فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة sai tarar manzo Allah su wani kewaye nasa wanda an sa wani kututturan dabino ana takawa a hau wa gulamun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aswad ala rasi a daraja da kuma wani ainihin bara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tsaye a kan wannan wato a bakin kofar wannan makewayi a bakin matattakalar da za a taka faƙultu sai na ce haza umar umar ne ce ne da manzo Allah ga umar ya zo fa'uzina li sai aka yi min izini ƙala umar umar ya ce faƙasastu ala rasulillah su sallam hazan hadis sai na labarta wa manzo Allah su sallam wannan bayani inda muka yi da matata a gida da abin da na zo na aikata a gidansa da komawa ta gida da zuwan wannan dan uwa aboki nawa mutumin madina da labarin da ibani cewa ya ka nisanci matanka falon ma balagtu hadisa ummi salama da naje nake da nazo inda nake masa bayanin yadda muka yi da ummu salama tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi murmushi an ga to ai kun ga ita ummu salama ba ta ma tsaya ta ce da shi wai eh haka ake yi ba a'a yanzu yanzu kai komai sai ka zama kai komai da ruwanka kama uwar gani yanzu manzo Allah sai ka shiga tsakanin manzo Allah da matan shi <laughs> an bayyana menene a ciki kuna tattauna da manzo Allah har yi ne yana fushi da ku eh ana yi ba shi kenan ba a to yanzu kai wannan karambani ya kawo ka kana so sai ka shiga tsakanin manzo Allah da matan shi yanzu ba ta fuskance shi da cewa gyara iski zo ya kawo ba a yanzu mai zo yi an gane ku to shi ne manzala su da umar ya gaya masa sai manzala ya murmushi wato na san arina an saci zanen mahaukaciya an gane ku wa innahu la'ala hasirin ma huwa wa na shay wallahi manzo Allah ina kwance akan wata tabarma ta kaba babu shimfiɗa tsakaninsa da tabarmar wata hata yi wisaratun min udum a ina yayi fulo yayi matashin kai da wani fulo wanda yake an yi shi da fata hashu hali an daje an daure ba an tsinke bakin da ainihin abin da igiyar kaba wa inna inda rijlaihi qaratan madbura a wajen kafarsa akwai wata ainihin abin nan bagaruwa wadda ga ta nan tari-tari wayan da yi uhaban mu'allaka a bangaren kansa kuma ga fata nan wadda ba a je ne ba ita ma an rataye fara aitu asarar hasiri fi jambi sallallahu alaihi wasallam sai na ga alamar roɗi-roɗi da shashin tabarma da ya kwanta a ainihin a haƙarƙarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa bakaitu sai na saka kuka faƙala ma yi bike sai manzo Allah ce umar me yasa ka kuka faƙultu ya rasulallah sai na ce ya manza Allah na kisra wa kaisara fi ma huma fihi kalli kisra kalli kaisar kaga irin jin daɗi da suke ciki da walwala da kwanciyar hankali da yarwar arziki wa anta rasulullah kai kuma kai ne manzan Allah kai kuma kalli halin da kake ciki baka da komai baka da wadata faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallallahu alaihi amma tarda an takuna lahumma fi dunya wa Umar ba zai maka daɗi ba a sun samu duniya sun ji daɗin duniya amma ƙiyama su je su shiga azaba kai kuma duk wahalar da ka sha a nan duniya ka je lahira ka shiga aljanna wannan ba zai maka daɗi ba bai yarda da kai ba muka ja ruwa da ta gabata umar ya ce eh wannan din ya ishe ne ya rasulallah an gane to shi ne ga shi nan mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ila'i ma'ana ya misanci matansa ya rantsa ya ce sai yayi wata guda bai shiga cikin wajen su ba na biyu ya nisance su an gane to sannan mun ji kuma a baya ya ba su zaɓi don ƙarshe ai ya ba su zaɓi ne da aya ta sauka su zaɓi ɗaya ko su zaɓe shi ko su zaɓi duniya sai suka zaɓe shi to kuma mun ji da nana aisha da nana hafsa su ne mata guda biyu da suka haɗe kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ainihin daga cikin matansa amma ragowar matan dole sai da suka ji su an gane to amma an yi magana su su saboda su ne jagororin abin su ne suka jagoranci haɗe kan saboda haka kamar laifin in laifi ne su ne masu laifin mafi mafi mafi yawa an gane قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران من داو دقى مكة تاردا عمر بن خطاب حرث يد مكة زور لأي شتار شي مر الظهران وساق الحديث بطوله يكورو حديثا بطين سنة كما إن مكة جاء وانا حديث ديقى باتا دون ديقى باتشيشي كنحو حديث سليمان بن بلال كمر حديث سليمان بن بلال غير أنه قال سيدي أولا رواية كوائي sha'anul mar'atai ne sha'anin matan nan guda biyu sabanin waccan aya cewa waɗanda mata ne guda biyu qala hafsatu wa ummu salama sai ce hafsa da ummu salama wa da fihi a wannan ya yayi kari wa to kun ga amma sai yace hafsatu da aisha ko wa ataitul hujar nan kuma yace wa ataitul hujar na ringa bin ɗakunan matan manzon Allah fai za fi baitin buka sai na je duk inda na je duk ɗakin da na je sai tarar matar manzo Allah tana kuka a wannan ruwayar ya kawo wa za da aizan hakanan ya yi ƙari wa kana ala min hunna shaharan manzo Allah ya yi musu ila'i tsawon wata guda falamma kana 29 nazala ilaihinna da aka kwana tara. wata ya kwana tara, sai manzo Allah ya sauka ya koma wajen matan قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يعي بن سعيد قال سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول عبد الله بن عباس يتي كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نازونا تقوين شيكرا وقدا الناس ان بما من ذا الله عمر بن خطاب game da mata guda biyu na manzan Allah da suka haɗe masa kai a zamaninsa falabin su sanatan ma a lahu Maubi'a. na zauna tsawon shekara guda ban samu gabar da zan yi wannan tambaya ba hatta sahibtu ila makka har sai da na abokace shi na tafi makka tare da shi falan ma kana bi marri zahran lokacin da muka je wurin da ake ta da shi marri zahran zahaba ya kubi hajata sai je dan biyan bukata faƙala a jirgini bi idawati min ma sai ce ɗauko min buta ta ruwa ka to min da ita fa ta yi tuhu biya sai na zo masa da wannan buta falon ma Haja ta huwa raja da ya gama biyan buƙatar sai ya dawo zahabtu a subba alaihi sai na ringa zuba masa ruwa yana yin alwala wa zakartu sai na tuna ai ina da wata magana ko da nake so in tambaye shi fa qultu ya amiral mu'minin sai na ce ya ma'aikin sarkin mu'minai manil mar'atani waɗanda mata ne guda biyu waɗanda suka haɗe kai ga maza Allah fama qadaitu kalami hatta kala, aishatu wa hafsa ban gama magana ba har sai da ita ai ba kowa ba ne face aisha ce da hafsa ne suka yi kaza suka yi kaza an gane to wannan dai ina nuna mana ainihin wato eh, shi ƙur'ani. za ka samu ina da sababi an gane kuma ba ka fahimtar alkur'ani in ba ka san sababin da ya sa aka saukar da shi ba in aya tana da sababin sauka to ba za ka fahimce ta inda ya kamata ba sai ka san sababin an gane ku to yanzu shi ke na haka kurum sai mutum ya ce ya rantsa zai wata guda bai shiga wajen matan shi ba za a yi ba dalili to akwai dalili kenan to da haka yanzu idan irin wannan ya faru gidanka ya faru gidana ya faru gidanki ya eh, shi kenan sai a ci an tashi duniya ta ke ta zauna a tashi tsaye ta kebaranta ta zauna a ƙoƙari za ta yi ga me za a yi wanda zai kawo daidaito zai kawo zaman lafiya zai kawo kwanciyar hankali an fahimta to sannan waɗannan abubuwan suna faruwa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane ba kaskancinka kaskancin ka bane a wurin Allah yasa haka yake faruwa a gidanka ban wani Allah ya mayar da wannan hanya ce hanya ta zamanto hanya kwaya ɗaya tilo da zai daga darajar sa wajen an fahimta wani jarrabawarsa ta mata ce komai lafiya kasuwarsa lafiya ofisinsa lafiya rayuwarsa lafiya lafiyarsa lafiya iyalinsa lafiya komai lafiya amma matsalarsa iyali takaddama rigima tsakaninsa da iyalinsa matarsa ko matansa to shi kuma ta nan sa take abin da yake samun sa kenan Allah sai ya goda masa arziki abin da yake samun sa kenan Allah ya goda masa a lafiya abin da yake samun sa kenan Allah ya bashi kaza Allah ya dauke masa kaza wanda yake mara kyau an yi wani job wasa ne amma idan ka tsaya ka kalle shi za ka ga cewa abin kamar haka ne wani mutum ne tun da ya aure sai kamar jininsa yana yin ƙasa kaga za ta rashin abinci ne ba rashin ci ba rashin sha hasali ya samu the fiye da abin da yake ci a da yanzu yana ci amma ina zuwa an aka auna jininsa sai a ga yayi kasa kawai karshe likitan ita ka samu broad ne wato coolness naka yayi yawa wannan shine yake cutar da kai da aka dole ka samu wani abu wanda hankalinka zai tashi don kai raising up na jininka to shi ne sai zai samu matar sai ce da ita kin ji kin ji abin da likita yake yake to ni ina zargin auren nan namu zaman lafiyar mu yayi yawa da aka dole a tashin hankali a gidan nan kaga mata su suke cewa zai wuce an tashin hankali a gidan nan yanzu yau mai gidan shi yake cewa shi za a tashin hankali a gida kamar yaya mutum ba yana aure zai samu kwanciyar hankali ba ita ai shi fa sai an yi bala'i yau a gidan nan saboda jinin sa ya daga sai ta ce to yau bari in gaya maka gaskiya dama ina akwai wani abu da nake yawan boye maka amma tun da haka ne yau bari in gaya maka in ya so mai tashin hankalin kana sani ko muna sani ita mai kike boye mu sai ta ce rannan da ka zo da kana shigowa ban sa ka lallai ka koma saboda wani abu ya ce eh sai ta ce a wannan ranar wani tsohon saurayi na ne ya zo na muna tare na ji ka shigo na saka shi karkashin gado kai kuma na ba ka wani abu ka tafi da ka fita shi ma ya fita ya tafi yanzu tsakanin mu da ke akwai cin amana to ai wannan ma ai abu ne mai sauki ta ce kaga wancan cikin na da ya zube ta ce eh ta ce kananka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi ne mishi ba cikinka ba ne da an haife shi ba tashin hankali ya mi ya kamu ta ce kyala wannan ta ce wancan cikin ma da ya zube na baya bayan nan ta ce shi ma wanka da kuke uwa ɗaya ba ɗaya shi ne mu a zai sake abin nan sai ta ce kai kare da karo yanzu babanku yana nan a hotel yanzu yana jira na <laughs> da ya abu yi faf sai faɗi an samu tashin hankali ko ba sa an fahimta to kaga wannan wasa ne to amma wani kuma haka ne ta wannan hanyar shi kuma zai samu matsala to kamar inda wani ta hanyar aure matsalolinsa suke to wani kuma ta hanyar ne rashin lafiyarsa yake wani kuma ta ne yake samun kwanciyar hankali da nufi to Allah subhanahu wataala dai ina jarrabar bawa ta hanyoyi da yawa da haka in ga an saka maka jarrabawa a cikin aure da sai ka ce ai ga gidan manzan Allah ma an samu conflict an samu matsala an samu saɓani eh, kan yi ne ina fushi saboda matansa sun fusatar da shi kai ta kai ta kawo ya mai kaura ya bar gidan ya bar musu ya ce sai wata guda bai shigo ba an fahimta to kaga idan abin sa ka sai ka zama to kame sai ka nutsu kuma gashi kana da wani magabaci magabaci mafi alkhairi sai ka ɗauki mataki irin wanda ya ɗauka sai Allah ya baka mafita kamar inda ya bashi mafita ina fatan mun gane to kuma sai mu kwana nan insha Allah Allah kai mu gobe ma dora daga nan ne inda muka tsaya abinda kuma muka faɗa yanzu zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya taimaka mana sannan muna daɗa tunasarwa dai game da fita da za a yi camping ranar juma'a mai zuwa zuwa ranar lahadi ana nana ta sauraron eh, gudunmawoyinku Allah kuma ya ba da ikon taimakawa Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك wasalamu alaikum wa rahmatullah